والحافظات والحافظات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من لا اله الا الله وحده لا شريك له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 na tafsirin alkur'ani a cikin watan mai alfarma watan ramadan yau mana ɗaya da watan ramadan mai albarka ta shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan da ramadan allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha takwas da watan biyu na shekarar dubu biyu da ashirin da shida miladiyya yau ne Allah ya kada mu fara wannan tafsiri daidai da farawar wannan wata mai daraja wata Ramadan farko muna mai godiya mu ga Allah ta'ala wanda ya jira rayuwar mu zuwa ga wannan wata mai daraja wata mai alfarma wata da magabata suka kasance suna roƙon Allah tun kafin zuwan wata da tun kafin zuwan da wata shida suke roƙon Allah ta'ala ya kada rayuwar zuwa ga wannan wata sannan idan Allah ya sanar a yau na da wani kuma ba ta kasa abuwa suna zagewa yi ibada rukuru sannan da ba da yau shi wasu watanni shida roƙon Allah ya karɓa wata ne mai falala da yawa wata ne mai yawan gamara Allah yana yawaita gamara da manyan zunubai da bayan a cikin wannan wata wata ne wanda bayi ke samun rahama da jin kai da falala da Allah da yawa wata ne Allah ke yawan yawan da zuwa ga darajojin bayan da a ciki wata ne Allah ke yawan tattar da bayan da zuwa a cikin za ka gina wannan wata dama ce ta rayuwa ko wanda Allah ta Allah ya kai rayuwa ce zuwa ga irin wannan sannan kuma Allah ya ba shi lafiya da zai yi ibada to hakika Allah ya masa ni'ima da yawa iyaka abin da ya rage tsarin da kullum mu tsara al'amuran a rage wa nauyi da lodi na ayyuka mu da ibada a cikin waɗannan nuka da Allah ya ce da su ayyaman ma'adukala yinannuka ne ke da daggabo wanda nan da nan za ka rasa wasu ba musamman ma a wannan zamani da muke ciki zamani na da ƙaro wasu zama kamar da maza Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin mu'jizar manzo sallallahu alaihi ya gaya mana cewa daga cikin alamomin tashin alkiyama shine da karuwar zamana lokaci ne kusanci juna shekara ta zama kamar wata wata ya koma ya zama kamar mako mako zama kamar rana ga shi muna gani da an ce wata ya shiga sarki kun ne ne da an yi juma'a kan fice menene sai ga wata juma'a ta haka muke rayuwa cikin wannan yanayi za ka tunda muna cikin wannan yanayi na sauran lokaci lokaci ne na fuska fuska kana fuskan lokaci lokaci na fuska nan da nan yayi ya wuce za ka zai ne amfana da lokutan wannan wata lokutan yininsa da lokutan daransa duka lokutan ne masu daraja suna roƙon Allah ta'ala dukkan alkhairi da wannan wata Allah ya mara nisantarwa daga wuta ko ka ciki ba Allah ya mana muwafaqa Allah ya mana muwafaqa ya mana wurin aikata na ƙwarai karɓaɓɓu a cikin wannan wata gaiwa da aikin da ya kuma aikata da karɓar wannan aiki biya da wannan ƙara nuna girman girman ni'ima a shekaru da ke da laifi. Karatunmu na bara mun tsaya a ƙarshen eh, suratu ƙa ƙarshen suratu ƙa tafsirin da ya tsaya na tafsirin da wannan shekara tafsirin da zai buɗe da sura da take biye da suratu ƙa ita ce suratu ɗariya wannan sura ta wanzariya ce sura ta ke kuma ke irin su ko kusurori na maka yana tabbatar da da ke yawa tashin kiyama ya ba gaskiya ce kuma ta da matattu bayan mutuwa wannan al'amari ne wanda ya tabbatar da haushe kabawa kan wannan da buɗe magana kuma kafin Allah ya bada labarin da sai da Allah ya gabatar da rantsarar ne ga wani bashi bayanin cewa lalle fa abin da ake kuma alƙawari da zuwan ba ku haka nan ta ba mu labarin wani mata da irin yadda Allah ya rufe mataki a kansu ba za ka rai babban zubar sunan mai da yawa sun fassara da isa a rawar fassara a da magabata da yawa cewa a zari ya ce zarwa ana amma da kalmar take nufi mai shekewa shekewa daga shirga tana ta ta idan ta tauka ta da ta sheke ta ta wata ta wata ta da ita ta da wannan shi ne zarwa da wannan da wannan aiki da take yi na sheke kasa Allah ya rantsuwa da su kariya ta garwa alhamdulillah tsara sannan kuma Allah ya rantsuwa da mai dauke da tauri hamilati jamina hamila wasu ke ɗauke da alwutsu shine nauyi ya ga Allah ya ruwa da mai dauke da nauyi kan yawan malamai suka ce abin da ake yi da nauyi ne jira aiki jirage suna ɗauke da nauyi na ruwan sama za ka Allah ya rantse da jirage sai da ke ɗauke da ruwan sama shi ne wasu malamai kuma da ba su yawa sun ce alhamdu na shi duka na ɗarfin jirage ruwa saboda jirage ruwa suna ɗauke da nauyi suna ɗaukar mutane suna ɗaukar kaya kusan duk a abubuwan sufuri ba su ɗaukar kaya masu nauyi kiran jirage ruwa ya ga wasu ga ce falhamila da yusra masu ɗauke da nauyi wasu malama kuma suka ce hamila da yusra ana nufin dukkan mataye na 'yan adam ko na aljanu ko na dabbobi duk wata mace da ke ɗaukar ciki cikinta ta zama hamilar da duk ciki yana da nauyi. Wanda laifin alamma to da wasu malamai sun fassara hana da ta a cewa ba a ta cikin dabbobi da yan adam ba mai cikin cikin kuna amma kauli mafi girma kauli mafi yawa kuma da mafi yawan sabbin da ba a shi shi ne farhara da ta mutsara an ta kira dai nauyin da suke da suke da shi shi ne nauyin ruwan sama ya abu na uku da Allah ya rantse da shi shi ne sanar jari jari da da kuma masu tafiya a sauye wanda shi ne matsalar da mafi yawan malamai suka wani jiragen ruwa suka ce masu tafiya a sauye ko da jiragen ruwa suna tafiya tafiya ba na hudu na hankali ba sannan kuma tafiya cikin sauri a saman ruwa ko su ne jariya da jariya ta bai gudana jara ya jiri jariya aka tauna da cewa Allah ya kira jiragen ruwan cewa da wari ya ce wa min ayatin da jawari bahari hal a'ala tare da wari jiragen ruwa za ka ga fasarar bayani ya ce ruwa yana da abin da ke ƙarfafa da alƙur'ani sai rantsuwa na hudu shine wannan sannan Allah yana rantsuwa da masu rarraba al'amura su ne masu rabawa kaga muqaddimun da gaba akwai qasim da muqaddimun ma'ana guda wannan sama wannan kuma sama da duk ma'ana su guda ce da gaba ya ka bar muqaddima ji amra da masu rarraba al'amura su wani masu rarraba al'amura ba da ma wani tafiri suka ce anan ana malaiku malaiku da Allah ke turo su da zartar da al'amuran da umarnin halarku cikin rarraba wannan a bashi dukiya da yau wannan a bashi ɗan wannan a bashi dukiya da fannin kayan amfanin gona wannan a bashi da gefen dabbobi wannan a bashi da wuri kaza wannan a bashi da gidaje wannan da wuri wannan da kaza kowa da irin arzikin da aka raba a kawai haka nan kuma da ajiyar suke rarraba suna rarraba da izinin Allah kuma rarraba a ƙarshe na da ala'in sabi wani abu sai da umarnin Allah da haka haka nan suna raba ajali wannan a bashi da yawa wannan a bashi da nan wannan a bashi yana cikin ganiyarsa yana cikin kurciyarsa da tamartarsa da lokacinsa ga kuɗi ga kurciya da Allah ya shi rayuwarsa wani kuma Allah ya bashi da rayuwa har ya kai lokacin da zai ba shi a rayuwa duk kuma zan cikin hikimomi na Allah to mala'iku su ke rarraba waɗannan abubuwan da umarnin Allah Allah ya tura su ba wani kaza ku ba wani kaza wani a bashi kaza wani a rubuta bai kaza ya zama muna zartar da wannan al'amari da Allah yi ko shi ne ya ke kira su al-muqaddimat Ya abu na gaba shi ne ake kira jawabin kasa idan an yi rantsuwa aka yi rantsuwa ne idan ka tabbatar da wani labari ya ce wallahi wallahi wallahi kaza ya kaga ba ka cewa wallahi tallahi thumma billahi kada ka samu kai kada ka ce to akan mai karan to abin nan da karan sai ya tabbatar da shi ke kira da wawa shi ne abin da ke ba ya ka zo da inna ma ya ka zo da lawa Allah tumla wani ya ka zo da abubuwa daban-daban su ake kira abubuwan da ke zuwa da jawabin kasa Allah ya ce inna ma tu'aduna wannan dara dara nan Allah ya rantsa ne dan ya tabbatar da cewa lalle wannan da ake mana alƙawari da shi da kiyaye kamar me kamar kiyaye ayar wani bayan mutuwa idan ka wata za ka kasance ka zama ba aiki da ka aikata a ga wani labarin da ke ba akwai sakamako na ni'ima da jin daɗi na gidan aljanna akwai sakamako na kuma a ga wani labarin da ke ba labarin أجل الأول دول لأجل أيدي نظري وألا من الأول إلى وأن يريد لهم أن لا يكره أن لا يكره طبعاً وأن لا يكون الأول من ذلك وأن لا نقول لك لا أولاً لا يجب أن يكون الأول يعني أبدا ما أنت شيء ما أنت أبدا ما أنت هكذا هل أي معنى هو المتكفل قرية من قرية من إن الله بيئي كان كما سوى ويئي سيئي كان سبايا ثم من يحيي العظام وهي رميم كيف يتفعل وانا فشين الله لو سوى أنا إذا مرتوك أكون وإن الدين الواحد الدين الذي الذي نزل الدين ومن الذي عند الدين عند الله سنة هو وعدتها الحقوق magana da ke cewa maliki yau ne ne ko da ranar da aka mako ba na da kuma mallakin ranar addini ba kuma ya da cewa ranar addini ranar da aka mako da addini to Allah ya ce wa inna dina waqi'un kuma lalle da mako da ce idan da aka duba kan ayyuka da kuma sakamako da zai biyo bayan hisabi hisabi zai tantance ka ka tantance aljanna Allah ta muna da cikin bukata da ta hukuma da azaba Allah ya mana tsari to ya kabi shi ke tantancewa abin da ke biyo bayan ki kaza abin ke biyo bayan ki kabi shi sakamako ko dai gidan aljanna ko da wuta wuta wala shi wala da abubuwa kana da Allah ta ce yace والسماء إنه لفي قول يغفر عنه من قتل الغرامون الذين هم في غرامهم alƙur'ani na rantsuwa da sama ma'aboci da ra'ayoyi shi ne hubu malamin larabci suna cewa asalin kalmar hubu kalmar da ke ba da ma'anar haka ya kyau ko wani sana'a wani abu da aka kera ya kyau to shi ake kira hadika hadika ko hiba ko hadika ko hiba so ake wa jam'i zuwa ga ubu kibabun kamar da ake jami'in kitabu da ce kutu haka kitabun wa kutu haka ne shibabun wa ubu kurku hadika kamar da ake jami'in tariqa wa uru haka tariqa guda ɗaya ana wajen hadika uru jami'in suka ce wannan shi ne asalin kalma ba an fassara ta da hanyoyi hanyoyi na taurari malamin sun gana cewa an kama ta da hanyoyi na saurari saboda sun saƙa da kyau bai zama da zama yadda saƙa mai kyau za ga ana mata designer ana mata wani zane-zane a ciki zanen da ya tafi kamar hanyoyi yadda ta ita ma sama haka Allah ya kawata ta da kawa da hanyoyin saurarin da kai ta ce irin zanen da ake wa eh, tufa ne ta yi kyau yadda yawanci ko ke da masara ta da cewa wasu zama da gashi ko zama ma aboki a hanyoyi waɗannan hanyoyi mun hanyoyin kusurwa da wurare kowane sauraro da hanyarsa kowane sauraro da burji da Allah ya masa yake ciki a kai da su wannan shi ne abin da Allah ya kansa ya sama ma aboki da wannan Bana rantsuwar guda ɗaya ce ga sakamakon shine innakum la fi qawlin muhtalif lalle kuna cikin maganganu masu cin karo da juna lalle ku malaman fasara sun ce wannan lamirin yana kuma daga musulman maka da suke da faɗin maganganu masu cin karo da juna game da manzala sallallahu alaihi su ce mahaukaci kuma su ce mawaki kuma wani maganganu ne masu cin karo saboda mawaƙi a gurinsu mutum ne mai hikima mutum ne mai kaifin hankali da tunani shi ke tsayawa ya tsari tunani domin waka sun ka tsara tunanin abin da za ka faɗa sannan ka zo ka dinga nemo kalmomi da suka dace da abin nan da za ka faɗa to kun ga mawaƙi a gurinsu mutum ne wanda ke da kaifin hankali ba kawai mai hankali ba a mai kaifin hankali sai ga sun ce maza da rasa mawaƙi kuma a lokacin guda suka ce mahaukaci kaga bai yi wa zama mahaukaci kuma mawaki a lokaci guda shaga ta kula da lokacin da ce yi ko kare misali Allah ya ce inna kum la fi qawli muhtalif muna cikin maganganu masu cin karo da juna game da shi a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma game da alqur'ani alqur'ani ba haka ke ce masa kamar da ke cewa sallallahu alaihi wasallam mahaukaci mawaki sihiri haka ke cewa da alqur'ani shi ma tatsuniya eh, sihiri kuma ce waka kaga ba abin da ba su kare ba alqur'ani to ka Allah ya ce kuna cikin maganganu waɗanda suke masu cin karo da suna game da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma game da alqur'ani sai Allah ya ce yufaku anhu man asalan al-ibtu fi kariya kariya da ita ce al-ibtu to anan sai aka ce yi ufaku a ga yi ufaku kamar kalma ce da aka samu ta daga ƙarya ya sa malamai suka ce ana gusarwa za na ce ana gusarwa ma'ana ana gusarwa da yin ƙarya a Alkur'ani, wanda aka riga aka fitar da shi kaga sai wanda ke yadda da irin wannan ƙarya taku shine wanda za ku wa ƙarya kuma ƙaryar nan ta masa tasiri sai ya kauce daga tafarki ba ne amma duk wanda yake hankalinsa kirki yake duk wanda yake Allah ya masa muwafaka maka to duk yadda za ku kawo ƙarerai game da Alkur'ani. ko game da mazalar sallallahu alaihi wannan kare rai ba za su yi yasa ya kaga ko lokacin da ke kawo kare rai a wannan lokacin ba a rasa masu zuwa su zuwa ne akwai wanda ya shigo garin maka ko da ya shigo sai ya bi isko abu la ga manzala sallallahu na wasallam yana kira mutane zuwa ga Allah su da wutar zuwa ga zuwa ba su da amfani a daidai lokacin kuma ga babbansa abu lahab shi kuma ya tafi duk inda manzo Allah ya waye sai ce ƙarya yake yi na su kusanarsa dangi na ne dan uwa na ne shi ne karfi da abin da ke sai wasu kuma tana da tana ba ta shawara da ai in kuna so ku ta lafiya an kuna so ku ta lafiya ba tare da gubar wancan bawan Allah ta shafe ku ba an ku shiga muka ba ku shi kuma in ku kuma ba in har za ku sake wani abin da ke faɗi ya fi cikin ku ko kuraje su na matsala guba na shi ballanta na har ku je ku tsaya ku saurare shi yadda kake ganin kana da wayo sai ka kuskura ka zauna wani ba Allah ya yi haka ta yace kai to dan wai ba Allah da hankali na da wayo wani hada komai da kai mutum da yana sa abin da yake daidai dan me ba zan saurara ya ce ya saurara kuma Allah ya masa muwafaka yi kaga kenan da hanyar da take bi shawar sai wanda Allah ya nufi su kauce waɗanda Allah ya nufi ba za su amfana da hankulansu ba wurin ya kauce yasa Allah ya ce yi uku wa hannu da gobe ana musarwa daga ciki wanda duk aka musana shi ne yusra ko an umar suri alamar da kafin ya kafa sana cewa yurawwani yurawwani shi ne tallatawa a wannan kalmar da ta yi kyau da asalin kalmar yusra domin yi ubaku kajin karya ke nan ma'ana karya da kuke kaza ku karya da alqur'ani da yin kaje ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kajen zai karkuwa zai tasiri sai ga waɗanda dama can su amma duk wanda ke da hankali da yayi kuma Allah ya masa muwafaqa to wannan zai tasiri kowa da dukkan kajen da su alqur'ani ya Allah ya ce ku al-qarra al-qarra kuna sha'a'u الكرامة معنى الحرص الحرص شيء الكرداد ذاك الحرص الكرداد الحراس للكرداد الحراسون ما في كرداد لكن ولا تنكر التفكير ولا تنكر الكرناتون الكير ولا تنكر الكرناتون الكرناتون الكرناتون الكرناتون الكرناتون الكرناتون kaga kasara ce kawai da suke bisa ta su ba su kalmar a hausa da bai ta yi ba kaga karatu da tafi gaba da ba su karanta a hausa ga da suke a kiri ba su karanta ko ga da fasara ta alƙur'ani da za a yi ba su ba fasara ba a yi ƙur'anin ba a yi ba a fahimci a fasara da su amma haka kawai ke kage suke ƙur'ani a wankawa za ka ƙuntula da karratuna an tsine ma masu kirdado wani irin kirdado ba kowane kirgado ake da a nan ana nufin masu kirgadon sace faɗi gaba da manzan Allah ya alqur'ani kaga duk abin da ke faɗi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta shi wannan ya kaga ya ce a yi sihiri wannan ya ce a yi bokanci wannan ya ce a yi wannan ya ce a yi an koya masa duk ba abin da ba ta bane sai Allah ta'ala ya ce masu irin wannan kirgadon addini kuma irin yadda al-walid bin al-mughira yayi al-walid bin al-mughira ya tsaya al-qur'ani ya furke shi irin yadda kalmomin da Allah ya amfani da su a Qur'ani da irin yadda Allah ya jero ayoyi daki daki da irin ma'anonin da ke dauke da shi wannan abubuwan sun imo da hankalin alwalai da mugira sai alwalai da mugira ya zo yana yaba alqur'ani da shi kwarai yana cewa ka bai taɓa wannan littafi ya wani bai taɓa jin bayani irin na alƙur'ani ya ce tabbas alƙur'ani yana wani matsayi wanda babu wata magana ko wani littafi ne da haka saman shi fayau yake babu komai saman amma ƙasan shi nan a cike yake kowace magana tana wannan magana ta bakanta ma kodin shawarai suna fada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana iya kokarin su kada mabiyansu da talakawar su kuma za a sallallahu da kala. sai ga wannan magana ta yabo da alqur'ani kuma daga bakin wanda yake manyan manyan cikin wanda cikin dukiya da yaso da suka kowa dukiya cikin yana da cikin da suka fi kowa ɗaya yana da cikin da suka fi kowa matsayi da faɗa a ji sai ga shi faɗin wannan magana da wani za a san da ya tashi sai a wani jahilai su kwantar da hankali na san yadda zai gida shi bai iya wata ya daidai. ne sai wai samu alwaje ya ce alwaje da ya ce lafiya ya ya ce mutane suna kwarai shawa suna ta haɗa kuɗi kowace kabila tana kawo nashi a tara kuɗi ta tara kuɗi Ya yi ta tara kuɗi ta kawo maka ya ce ni ya ce kwarai ya ce a kudin mai kuɗi za su tara kuɗi ba san duk na fi su kuɗi da zai yi da kuɗin su ne ina da kuɗi ni ke ba su kuɗi ni ke taimaka musu ba da kuɗi ya ce lallai ko suna sun ce ai ya riga ta mutu da abin da ke wurin mamakon Ya ka tunga wata kila kuɗi muhammadu ya baka shi ya sa kake yi wanda shafa sai ka ga bari su ma su tara maka kuɗi fiye da wanda muhammadu ya tara sai ce da ya ce to lallai faɗannan maganan nan da ka faɗa gaban alƙur'ani da mutanen kama ba za su taɓa yadda da kana su za su ji alƙur'ani ita ta abin da na faɗa ga alƙur'ani ne ya ce kaga kaga kaga ya amma dai maka sani mutanen ka ba in ba su ka alƙur'anin nan kai ba da ba bai sani za haka sai ka san yadda za ka yi za ka sai ku kyale ne Allah ya ce sa Allah ya ce ka kutila kai fa kan ثم قتل كيف قال ثم نظر duk wanda yana nazari kaga da wannan shine kaga yana tace yana tsarawa yana tunanin wani irin tsariya zai tsago ya na tsama shine wannan kaddara da ke Allah ya ce an tsine masa yadda ya wannan kirdado da hasashe ya kaji da karya laƙama ma qurani sun ba kotila kai fakan sun ma nazar ya tsaye tsani kafin ya kago ƙaryar da zai yi wa al-Qur'ani sai da sun ba haɓar sai haɗa fuska ya murtuke fuska saboda abin zai faɗa ya san ba gaskiya ba sun ba adamar wata zubar da ya juya da baya sai zan ya shige shi ya kawo masa girman kai da jiji da kai ga lokacin zai iya kajin duk shirin da ya gana ma a zaɓa. Kalar ce ce in haza illa sihirun yi kusa. ya ce wannan ba komai ba ne ba ta sihiri da ke rawar su shi ne yi wasa in hada illa ƙaunar bashar kuma ɗaya da ya ƙarshe shi ne da ya gano hikima ta alƙur'ani shi ya tabbatar da cewa alƙur'ani babu wani littafi ko ta bada da ke saman amma da ƙarshe sai karkare da wannan ƙage da ƙasashe da girdano da ƙarya da alƙur'ani to ire-iren waɗannan tun da Allah ya ce الذين هم في غمرة ساهون waɗanda suke ranannu cikin gabal cikin gabala ga abin da ke gabansu na tashin hankali ga abin da ke gabansu da zarar mutuwa idan mutum ba shi ba da ya shiga tashin hankali amma cikin gabala su tsaya su yi nazari su ga me ya kamata suyi su ba abin da na ke kawai su yi wa kansu matsaya suna adawa da alƙur'ani suna karya tashi suna adawa da manzon sallallahu alaihi wasallam suna karya tashi shi ne Allah ya ce alladina hum fi qabr ko yas'aluna yas'aluna ayyana yawm Allah ya ce ya tsalo na ayyana yau suna tambaya yau sanyo ranar haka ba na bane ya kamace su abin da ya kamace su bai suka tare da ba kamar na nan sallallahu alaihi ba wani bawa Allah an wannan an ta hikima ta manzo sallallahu alaihi wani ya ce ya rasulallahi mata sa'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ma za a adatta laha wani tanadi ka mata a wannan shirya ba wai kiyama ita kiyama za ta ko ka san lokacin da za ta zo ko kar ka sani za ta ko ka mata shiri ko kar ka mata shiri za ta amma ribar ka gare ta shine idan kai mata shiri idan baka mata shiri ba ba amfani ka san ga ranar za ta zo amma baka shirya mata kaga mata da wani amfani ne sanin ka ko rashin za ka waɗannan mutane gaba ɗaya ba damuwa su imani da ranar alkiyama ba su tanadi komai ba sun ma gafala hankalinsu bai kai su yi tunanin fa tana yiwuwa magana nan da ake gaya musu da magaskiya idan ta zama gaskiya cewa wanda bai yi imani ba Allah zai masa azaba ya za su da azabar Allah kuma ga shi suna da yanda za su yi yanzu su kauce masa suna da amma gaba su wanda suna da iyaka tambaya kuma tambayar ita ma galibi tana yin ta ne bisa ga iskilanci kisa wata ya zaka Allah yana yace tana cewa yace wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum idan da gaske kuke yi to ko ne wannan alƙawari in da gaske kaga cewa da gaske kuke ma'ana ba san Ta kaga dai hanya ce ta iskilanci to da ka tambaye su yas'aluna ayyana yawm yaushe ne wannan rana sai Allah ya ce yau ma kuma ala nari ranar da su a kan wuta ake fitina an yi amfani da kalmar fitina yuf da nuna da yawa daga cikin malaman fassara magabata sun ce yi wa da shi ne fassara da nuna ranar da za a dinga azabtar da su a kan wuta sannan malaman larabci sun haɗa alaƙar wannan kalma ta yuf da nuna da yi wa zan ce asalin iftita kalma ce da ana amfani da ita ga zinari irin wuta da ake zuga zinari ana zuga shi a tantance mutum da mara to irin wannan zuga masa wuta ana kiran da fitina to da kake nan kaga ma'ana za a zartar da su da wuta irin yadda ake zuga zinari da wuta har ya fadda mai kyau daga mara to da ka yau mahun alal ranar da za a yi masa wannan alama wannan wannan ta ke gura shi kaga na yi damuwarsa da cewa da lafi ai babban damuwarsa abin da ya kamata ya damu da shi ya zai kubuta daga wannan alama. ba wai wata alama za su ba ma ganin ka saboda bisa izinin su suke rashin gaskatawa ya suka mai da hankalin su kawai yau sai ne yau ta hana ba a Allah ya ce zuku na sako an tsana wannan fitina ta ma'ana ku da wannan azaba ta kamar da zo alal nari yuhtanu zuqu fitnatakum ma'ana za a ce da su kaga Allah ba wa ce yuqalu lahum amma gurin fasara abin cewa ana cewa da su zuqu fitnatakum kaga shi ma wannan wata ukuba ce da ba bayan ukuba da suke ɗanɗanawa a jiki sannan kuma za a gasa musu ukuba wacce za ta taɓa zuciyar shi ne ana gaya musu wannan magana magana da za ta ƙara musu azaba da baƙin ciki wace zuƙo fitnatakum hadha shi ta bihi tasta'jilun wannan shine abin nan da kuka kasance kuke da wuta shi kuna cewa yau shi ne hada kuna cewa ai ta daɗe ba su zo ba yau shi ai kiyamar yau da za ta zo ta daɗe ba ta zo ba Allah ya ce wannan abin da kuke gaggawa da shi shi Allah ta'ala babu gaggawa ga al'amuran duk abin da zai je kuma duk abin da ke tafi zai zo Allah zai gaggawa ko a kan duniya sun ta saba ba yana tabbatar muku cewa annabin annabi ne na gaskiya shi ya aiko shi mutum ƙarya ne Allah ce ne ta da ku bayan kun sai muku hukuma ku sai Allah bai iya ba ku sai ƙarya ne sai Allah ya kyale har sai da wa'adi ya cika shi Allah ta'ala yana da wa'adi sai wa'azin nan ya cika sannan yake ɗauka a taki to da haka Allah ya ce to ga ta ita ce ku da gaggawa da ita ga ta nan ta zo wannan su ne sakamakon waɗanda suka tsare ta ka zama to masu maganganu na cin karo game da al-ƙur'ani alƙur'ani da manzana sallallahu alaihi wasallam da kagen ƙarya wannan su ne sakamakon kuma ma al'ada ta al-ƙur'ani da ne kawo ga waɗanda suke ba hukuma sakamakon yan wuta da sai da yiwuwar da suna da mamakin aljanna kuma a samu bari a samu labarin azaba da kuma labarin ni'ima har Allah yake kawo idan za mu ga labarin Allah ya ce innal muttaqina Thank you. wannan shi ne sakamakon masu tsoron Allah waɗanda suka gaskata manzanni suka karɓi sabon Allah suka yi biyayya sannan kuma ayan da ke tafe su ne ayan da Allah ya gaya mana daga cikin sabuban da suka sa suka samu wannan sakamakon ta ga sakamakon masu tsoron Allah kuma biye da shi sababin da ya sa suka samu wannan domin don mai neman wannan ga hanyar da zai iya samu wannan kyawun sakamako Allah ta yi mutaki na lallai masu tsoron Allah sun yi ne. su ne waɗanda suke da takawa takawa shi ne yi wa kanka garkuwa da asamar Allah idan ce wani mutaki ne ko ha waɗannan mutakuna ne masu tsoron Allah ana nufin da suka yi mutansu garkuwa daga asamar Allah wannan garkuwa ita ce ta hanyar aikata umarnin Allah da kuma ke hannun Allah kan take garkuwa Allah ya ce duk waɗanda suka kasance cikin wannan ya jannatin suna cikin gonaki na gidan aljanna wa uyunin da mari mari na ruwa a gidan aljanna shi ne ko da Allah ne ba su da gidan aljanna da kayayyakin marmari kala kala da kayan daɗi da kuma kayan sha'awa na kallo da ji da tafara da tun wani nau'i da daɗi wanda hankali bai taɓa tunaninsa ba Allah ya bayan da kawai kare da cikin wannan janna Allah ta kamar da ke sai Allah ya ce akhirin ma ta rabbukum suna masu karɓar masu ɗaukar abin da ubangiji ya ba su kaga akhirin jam'i yana na akhirin akhidun ismul fa'ili na akaza akaza ya dau ko ya karba kaga suna masu karba sai masu karba da karba kuma ake nufi suna masu karba ga abin da ubangiji da ba wasu malamai kamar ibnu jari da tabari suka ce ana nufin suna masu karbar abin da ubangiji ya ba su na umarni a nan duniya Allah ya ba su umarnin su yi sallah sai suka karba ya ba su wannan su yi zakka sai suka karɓi wannan abin umarnin da Allah ya ba su wanda ta Allah ya ba su umarnin su yi azumi suka karɓi wannan umarnin su yi azumi Allah ya ba su umarnin kada su yi zina suka karɓi umarnin Allah suka kauce manzana Allah ya sai da su kada su yi shirka suka karɓi wannan hali daga Allah da yi shirka ba su shirka ba wannan shi ne fassara a su yi na ma a ta hannun buhun a wurin wasu malamai kamar shi mai jaririn da ba farko suka ja ba haka ki nufi ba inda ayat tana magana ne a kan gidan aljanna ai abin da ya gabace ta inda zuwa sabbi na fi jinnati ko hoyi da haka kenan aka zina a cikin gidan aljanna ake ne aka zina ma a ta hannun suna masu karɓar abin da ubangijinsu ya ba su a gidan aljanna da kayan marmari da kayan sha kafari ko wata nima da Allah ya ba su da masu karɓa da jin daɗi da godiya ga Allah ga waɗannan nishimomi ga wannan shi ne fassarar wasu daga cikin mafi yawan malamai kuma wannan duk da suka da shi kuma ibra kike da gajiya kuma wannan fasara ta fi ƙarfi kamar da ibra kike ya kawo yace da farko ai akhirina sun hazu da su ga nan ba sai akhiruna ba a kaga da akhiruna ne da ya zo da amma zina da nasaba kuma abin da ya masa nasaba shi ne hana shi ko hal yana da alaƙa da sahibu kaga kenan lokacin da suke cikin gidan aljanna nan suna cikin gidan aljanna halin kasancewar su da karɓar abin da Allah ya yi wani ya ce haka nan abin da ya yi bayan aya Allah ya ce inna hum kanu qabla zalika muslimin ai a saba da ai sun kasance gabanin su samu wannan sun kasance masu kyautatawa a duniya kuma ke nan kyautatawa da suka yi duniya ke da kasa sun samu wannan cewa inda mun kano kabla zalika muhsinin ya tsara karfafa wannan fasara da yi da kai dare da ai an gane ko kamar yadda wata aya da Allah ke cewa ku ruwa su rabu aslaftum fil haliya Allah ya ce ku sha hadiyan a gidan aljanna saboda abin da kuka gabatar a yi lullukan da suka shuɗe kaga kenan saboda abin da kuka gabatar a duniya shine ake muku sakamako a su ma nan kaga yayi daidai da cewa suna karɓar hikimomin da Allah ya musu a gidan aljanna kafin haka in kasance a duniya musulmi da masu kyautatawa a gwada taban wata fasara su kuma da suka zo inna hum kanu qabla zalika muslimina sai suka ce to ai tunda kware da su sun riga sun fasara cewa atizina din a duniya ne kaga kenan ya zafi da ina musa kabilan kabila zalika musu sai suka ce ai kabilan zalika ana nufin kafin su karɓi dokar Allah kafin su karɓi sallah su tsaye da sallah su karɓi zakka in kafin nan sun kasance masu kyautatawa kafin ba su musulunta a gudu wannan ma'ana ce ma'iriya a wantowa idan aljanna wanda ta tashi da ka inna hukanu kabilan zalika musulunta da fasara wanda inganci kasance gabanin shiga aljanna ma'ana a rayuwarka ta duniya ba daga cikin hanyoyin kyautatawa kanu وفي أموالهم حق waɗanda sun zai ayyukan daga cikin ayyukan da suka ji a da gidan aljanna da samun wannan wannan kira ne daga Allah zuwa gare mu cewa da kasance kaɗan daga cikin dare qalilan min al-layl kadan daga cikin dare ma ya ya'u malamin fasara sun yi sabani da wannan ma din da ake nufi sanin ma'anar ma da bambance bambance da ma ke dauke da shi shi ya jawo a samu bambance fasara a wannan wasu malamai sun ce ma ya ci A gane ko kamar ma ja na min basiri ce aina zainun ka ce ma ja kaga ma ja a dai zo ka ka kore ya sa ki kana na ce tana korewa Ya aka suka ce wannan ma tana korewa Kano kalilan min al-layli ma yahduna kun kasance kaɗan daga cikin dare ba sa bacci kaɗan daga cikin dare wasu lokuta kaɗan daga cikin dare ba sa bacci a cikin kaga ma'ana kenan amma ana nuna mafi yawan lokutan amma ɗan kaɗan daga cikin lokutan dare ba sa mafi a cikin da tafi an gane wannan fasara ko da su malamai ma suka ce kaɗan ɗin da ake nufi ana nufin sallar isha a cikin dare suna samun lokacin da ba za su yi bacci ba ko da za su yi bacci dukkan dare to sai sun raga ma na sallar isha wasu kuma suka ce ana nufin dai a cikin dare ba sa rasa ɗan lokacin da za su yi kiyamun dare ko da kaɗan wala Allah farkon dare wala Allah tsakiyar dare wala Allah ƙarshen dare sun dai kasance ba sa rasa lokacin da za su sallar dare shi ne kano kalilan minan laili ba ya hajja'una ba sa barci a wani ɗan lokaci kaɗan daga dare an gane wani fasara ko wanda shi ne da an fassara ta akan ma wasu suka ce ma mas masdariya ita ce wacce ake haɗa ta da fi'ilin da ya biyo bayan ta sai ta kare masdar da haka nan sai zama na kano kalilan minan laili ma ya haja'u sai zama huju'uhum huju'u shine bacci ya haja'u da yin bacci sai zama na kano kalilan minan laili ma ya haja'u ma'ana baccin su a cikin dare kaɗan kaɗan ne lokaci daga cikin dare suke yin bacci a gaba da ta ba wancan kaɗan ne daga cikin lokutan dare kaɗan daga cikin lokutan dare ba sa bacci sai su ibada cikin lokaci kaɗan na dare a wannan ko ya nuna cewa baccin nasu shine ya karanta kano kalilan min al-layl ma yahjaun ay huduu baccin a cikin dare ya karanta kalilan lokutan baccin su na dare kaɗan abin yawan lokutan su suna ga iyamun an gane ko to duk wannan kun ga yana ɗauka saboda fassarar ma kun ga ma idan ka ɗauke ta kowane gefe tana bayar da wannan ko ta zama masariya ko ko ta zama nasiya an gane ko idan ta zama nasiya ta kore idan ta zama zariya tana da wannan aiki ma'ana baccin nasu waɗannan su ne fasara guda biyu ingantattu da aka samu da ƙarfi da kuma ba ta wanda kuma an samu wata fassara wacce ba wannan ita kuma malamai sun raunata kuma da kusa yace suna da raunin sosai shine suna cewa kano kalila suna sauraron ka da za su ga su sun kana ta kalli gida wasu suna waka gida ce kano kalila sai a tashi minan laima, layli ma yarja'un kan tsaya kanu kalila yawa tsaya ta kai yawa waɗannan mutanen da Allah ya ba da labarin su sai wanda mun tafi da ibn nasin wa hudur Allah ne ma a ta mu ran mu da mu da wanda na ne mu dinin kanu kalila kun ka ce ka a cikin mutane su ne ba su da yawa abin yawan mutane ba haka suke ba kanu kalila ya sabuwar magana min al-layli ma ya hajaru a cikin dare ba su bacci a ga fasara ta lura ba da mace la kalilan wa la kafira a ga da ko ba haka da ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mace in da ne ko ya shi sannan kamar da yake mutane da su ne suna da ga ibada yace lakin ni asubu wa ufir wa usalli wa arqud haka kenan a cikin dare ana so ka lokacin bacci amma wannan fasara ta nuna kwata-kwata ba sa ba ya ba kaga ke nan ana kusa da rai haka na nan sun zafi yana cewa khairu siyamu siyamu dawud wa khairu siyamu siyamu dawud mafi alherin azumi azumin annabi dawud kana ya sumu yawman wa yusiru yawman yace wa khairu siyamu siyamu dawud mafi kyawun kiyamun laili shine kiyamun laili annabi dawud kana ya namu nisfan laili a farko yana bacci a rabin dare na kasa dare kashi uku a kashi shida a ga rabin shi ne uku don ya ƙi kashi ɗaya biyu uku na dare ya yi shi ne na mujistu a ga saura rabin ne uku cikin shida wa ya ƙumu sulusahu sai ya yamun lailin sulusin dare ga shi ka kasa ta uku za ta baka biyu biyu biyu ga ya yi baccin uku cikin shida ya yi ƙiyamun lailin biyu cikin shida saura nawa saura kashi ɗaya cikin shida wa ya namu sulusahu sai ta ce kuma wannan sudusin da ya saura ta ke yi barci kuma shi ne kiyamun annabi dawuda ba za ka kira kuma wannan fasara ala ayi halin ba ta da inganci Allah ya ce wa bil ashari hum yasalluna haka nan a lokacin sahara shi ne lokacin sahur dab da fitowa alzai wannan lokaci shi ne lokacin da ke da daraja lokacin da Allah ya yaba wa masu yin fari a cikin yana cewa azzalimi wa zalimi wa qanitu wa munfiqina wa Bukhari a wannan lokaci na sa a rawaito Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu ba yana ibada cikin dare da sallolin karatun Al-Qur'ani da azkar idan wannan lokaci yazo sai ya ce Allahu ala saharuka sai shiga cikin Bukhari to wannan lokaci malamai na cewa ko da kana in aka zo wannan lokaci ko yana da kyau kai amfani da shi wurin istighfar to da kawai shi ne bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lil-sa'ili wal mahrum haka an ce yesu akwai haƙƙi ma'ana ba ka cinyewa su kai yana fitar da haƙƙi na sa'il sa'il sun yi ba wanda ya roƙe yana da haƙƙi a kan kaza wani hadisi ne da malamin suna rauni a cikin cewa nisa'i haƙƙun wa ɗauka a al'arafin maro suna da haƙƙi ka ba su ko da ya zo bisa doki saboda ka san halin da ke fito ba wani ya zo bisa doki amma ba gida a yau kaga ya zo yana rukun abin da doki wani kuma wanda kila dukiyarsa ta samu matsala ba ba abin da ya tsira da shi sai wannan doki sai kuma kana kallon gashi da doki yau sai da zo ne sai kuɗi bayan da doki tare da shi ba zai ce wani ya a Sai na gaba shi ne wal maharu da wanda aka haramta salamitun zamani waye a cikin wasu malamai sun ce shi wanda sana'a ba ta tsaya Wani abin da ya bai kore ba in ya yi abu sai ga ya samu matsala an kasuwanci ne an samu matsala in mai ne ne an samu matsala Wani shi ne maharum shi ne da haƙƙi cikin dukiyar wasu kuma suka ce a maharumin shi ne wanda Allah ya jarabe shi Allah Allah yana da jari sai Allah ya turo wani mala'ika ya jarrabe a ga yanzu abu da yana da shi amma da zan haramta an raba shi ko ko yana da gona sai Allah ya turo masa wata waƙi'a ta afka ma gonar dirya da daga shi ma ya zama abu ɗaya shi ko ko mutum dabbobi ne sai Allah ya turo masa wata waƙi'a da dabbobin da yana ma'ana dai duk wanda ya rasa abu ya zama duk wanda ne da shi ya cancanta a bashi haka na maro Da wannan na da cikin ayyukan waɗannan mutane Allah ya ce dukiyarsu ba ta rasa samun abin da za ta bayar da mutum baya da wanda aka haramta haka nan kuma suna biya mu laili haka nan suna istighfari waɗannan da ke abin da ke biya mutum da samun da ya kan nan da roƙon Allah ta Allah ya samu kace na roƙon Allah ya samu wa ba da ne ke biya wa insha Allah Allah ya kan ku da zai za ku dora a lokaci ya ce da ka hoto da

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت